DW Labarin wasanni Wannan lokaci za mu duba yadda aka fara duba yiwuwar ɗage wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na duniya Olympics sakamakon cutar numfashi ta coronavirus da ke ci gaba da yaduwa a duniya kamar wutar daji da kuma yadda wannan cuta ta janyo rufe harkokin wasanni a duniya baki ɗaya. Suleiman Babayo ke muku sallama. Madalla. Ga dukkan alamu cutar numfashi ta coronavirus tana ƙara mamaye duniya da janyo rufe harkokin wasanni baki ɗaya. Yanzu abin da duniya ta mayar da hankali shine hanyoyin dakila wannan cuta ta coronavirus ko COVID-19 da ta janyo rufe kasashe da harkokin yau da kullum. Tuni Firaminista Shinzo Abe na kasar Japan ya amince da zahiri kan yi ɗage wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na duniya Olympics. Ita ma hukumar kula da wasanni ta duniya ta nuna haka, amma tun farko hukumar da gwamnatin Japan sun tsaya kai da fata bisa fara wasannin na lokacin bazara. sai dai 'yan wasa daga bangarorin duniya na ci gaba da nuna damuwa bisa neman ɗage wasannin baki ɗaya saboda cikas kan rashin shirye-shirye sakamakon rufe wuraren wasanni da harkokin rayuwa tuni kasashen canada da australia suka ce ba za su tura 'yan wasa ba muddin ba a sauya lokacin wasannin na olympics tsakanin watan yuni da augusta mai zuwa a birnin tokyo na kasar japan Wannan matsala ta cutar numfashi coronavirus ko COVID-19 ta janyo aiki da dokar ta ɓaci a manyan ƙasashen duniya kamar na Turai da Amurka. Dokokin da wasu ƙasashe ba su waiwaye su ba tun bayan yakin duniya na biyu. Kana hotunan gawawwaki da sojoji ke kwashewa daga asibitocin Italiya suna ci gaba da tayar da hankali. Ƙasar ta Italiya tana cikin waɗanda suka yi fice a harkan wasanni musamman ƙwallon ƙafa. Sai dai maimakon ihu da aka saba ji a filayen wasanni. yanzu mutane kama daga italiya zuwa spain zuwa faransa da sauran ƙasashen turai suna leƙowa ta taga Kofaranda, da galibi a farkon dare domin yin kaɗe-kaɗe da rere da waƙoƙin yabon likitoci da sauran ma'aikatan lafiya da hukumomin tsaro waɗanda suka salaukar da rayuwarsu domin ceto marasa lafiya da sauran al'umma musamman yayin da cutar numfashi ta coronavirus ke ƙara ta'azzara abinda ke nuna mutane suna da ƙarfin gwiwa kan iya daƙile wannan annoba da ta fuskanci duniya. zan da likitoci masu kulawa da lahiyan masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. A nata ɓangaren hukumar kula da lafiya ta duniya ta buƙaci mutane da ke cikin ƙarƙashin dokar ta ɓace kar su yi ƙasa a gwiwa wajen motsa jiki ko na mintoci talatin a rana a cikin gida ko kuma kusa da gidajensu kamar yadda hukumomi suka amince sannan ga yara a motsa jiki na aƙalla sa'a guda. Ana ce gaba da sauraron labarin wasanni daga nan sashen Hausa na DW. A nahiyar Afirka kamar sauran sassa na duniya cutar ta coronavirus ta janyo rufe harkokin wasanni. Domin ƙarin bayani ga nazarin da wakilin West Abubakar Idris ya yi mana daga birnin Abuja na Najeriya. Da alamun dai annobar cutar ta corona ta yi wa harkokin wasanni a nahiyar Afirka faɗan 'ya'yan kaɗanya ne. inda kama daga wasa mafi daraja da ɗaukan hankali na cin kofin zakarun nahiyar afirka da ƙasar kamaru za ta karɓi bakunci ya zuwa sauran na ƙasa da ƙasa cutar da ke ci gaba da yaduwa ta tilasta dakatar da su don kuwa tuna aka ɗage wasannin neman cancantar gasar da ya kamata najeriya ta buga da ƙasar saliyo Najeriya kanta ta kai ga dakatar da dukkanin wasannin ƙwallon ƙafa har da waɗanda yara ƙanana kan yi a gefen titi duk saboda cutar ta corona malam shehu dukko shine mataimakin shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta najeriya a ah, to abin da ya faru mun ce mu dakatar da league kuma su club club mun gaya musu in za su iya suna iya ba yan wasan su hutu na koda na kwana kaɗan saboda suna huta su ba tunda ka ga ma tunda aka fara league ai ba hutu aka yi ba duk wani wasan kwallo a daina shi a dakata na sati hudu a gani an ba da shawara har wasan layi layi da aguwa aguwa kowa ya sa ido don a daina tunda duk ana haduwa ne ana ta kallo ana haɗa jiki ba san me zai faruwa ba na zagaya wasu filayen wasannin kwallon kafa a nan abuja don ganewa idanuna yadda lamarin yake to anan ina tsaye ne a filin wasan kwallo na unguwar area 3 da ke birnin abuja wuri ne da idan ba don haramcin da aka yi na gudanar da wasanni saboda matsalar cutar corona ba a yanzu za ka samu mutane suna ta hada-hada da 'yan wasa da ke ta wasan motsa jiki da wasan lig-lig da ke faruwa amma kusan babu kowa a wannan fili in ban da 'yan tsiraru waɗanda na gasa zaune kawai suna fira saboda sabo da fitowa wannan wuri ba za a iya zama gida ba kusan komi ya tsaya cik. Coach gida da Usman kwararre ne a harkar kwallon kafa wanda tsohon mataimakin mai koyar da kungiyar kwallon kafan mata ta Najeriya ne. Ko ta yaya yake ganin cutar corona ke shafar kwallon kafa a nahiyar Afirka? Yaya za a yi tun daga lokutan da dama aka shirya na waɗanda za su yi kokarin neman shiga wannan gasa sai gashi wannan annoba ya zo ya dakatar da ainihin wannan wasanni da za a yi wannan zai kawo ainihin wato matsi ga ainihin 'yan kwallon tunda na farko za su tsaya suna za su buga wasan eh, shiga gasar kwallon kafa ta duniya za su nemi buga wasar shiga gasan kwallon eh, kafa ta afirka sannan za su buga wasanninsu na league league to wannan ba zai ba su daman samun lokacin da za su huta ba Ƙasashen Afirka da dama dai sun dakatar da wasanni a ƙasashen, kama daga Afirka ta kudu da ta dakatar da wasan kirket da kuma wasannin ƙwallon ƙafa a ƙasar. Ya zuwa Zimbabwe ta dakatar da wasan kirket ita ma Morocco ta dakatar da dukkanin wasanni na kwallon ƙafa saboda cutar ta corona. kai lissafin dai haka yake a mafi yawan kasashen afirka in banda kalilan da har yanzu suke turzawa a najeriya kuwa gwamnatin ta ɗage gudanar da mashahurin bikin wasanni na ƙasa. Dr. Adeleke Olarunbe Mamora shine ministan ƙasa a ma'aikatar lafiya ta Najeriya ya bayyana dalilan da suka hango suka sanya ɗage gasar. Because of the dynamic nature uh, saboda sarƙaƙƙiyar halin da muke ciki mun ga cewa bisa ga amfani na lafiyar jama'a gara mita yi tsantsan don haka shugaban najeriya ya amince da a ɗage gasar wasannin na najeriya domin abin da ya fi mu shine waɗanda ke ɗauke da cutar ta corona kuma ba su san suna da ita ba domin akwai kashi tamanin na irin waɗannan da haka tsarin da muka bullo da shi na nesa-nesa dole ne a bi shi kaucewa taruwan gungun jama'a wanda ya fara daga gasar wasanni ta najeriya wacce muka yanke shawarar dakatar da ita uh, koyaya masu sha'awar wasanni iri daban-daban musamman ma dai kwallon kafa ke ji da halin da ake ciki a yanzu. Umar Muhammad Gombe mai sha'awar kwallon kafa ne a birnin Abuja. jimamin da muke a bayyane yake gaskiya dan a yau a duniya ba abin da ke haɗa kan al'umma kamar eh, wasanni to yau sai aka ce wasannin gashi nan an shiga ɗarɗar an kulle wancan eh, stadium an kulle wancan kaga dole mu shiga cikin abin nan don kewa ce take ake ɗauke maka a dalilin kallon. A shekaru fiye da sittin da suka gabata masana na bayyana cewa ba ga abin da ya tilasta dakatar da wasanni a ƙasashen duniya ba musamman ƙwallon ƙafa a irin wannan lokaci saboda annobar cutar ta corona da ake ci gaba da fatan Allah dai ya kawo sauƙin lamarin. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa, Abuja, Najeriya. Masu sauraro gaba ɗaya da haka shirin ya kawo ƙarshe a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku da sauran abokan aiki. Suleiman Babayo ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW. Aiki na likitoci, aiki na likitoci, lokacin da mu muke ta kwana, lokacin da mu muke ta kwana, na sari har da ɗan maholiki, likita na canza masu ciwo, sun galabaita sun yi Ebenezer,